yadda za ku samu kuɗi da bidiyon da ake wallafa a tiktok ko da a ce ba bidiyon ka bane assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da yau barkamu da sake kasance da ku a daidai wannan lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo a wani bidiyon namu ne insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi ku samu kuɗi da bidiyon da ake dorawa akan tiktok ko da a ce bidiyon ba naka bane um, abin da za ku fara yi shine akwai buƙatar ku sauki wani application guda ɗaya wanda wannan application ɗin shine zai baka damar ka sauke bidiyo daga tiktok ba tare da watermark ba ba, tare da bidiyon ya zo da wannan dan alamar logo na tiktok ba so wannan application ɗin na ajiye muku link na a description na wannan bidiyon kai tsaye kuna da sunan bidiyon da kuke kallo to za ku ga na ajiye link na wannan application ɗin sai ku danna ku sauke bayan kun sauki wannan application ɗin sai ku buɗe tiktok naku kamar da kuke gani haka ok bayan a bayan tiktok din ya bude kamar da kuke gani haka so abin da za ku yi shine za ku zo ku danna wannan dan alamar share nan da yake a ƙasa nan wannan alamar share nan sai ku danna a kansa so kuna danna za ku ga yana dan yin sacin to kai tsaye sai ku jira sa wanda zai ba ku damar ku yi share din sa a whatsapp ko kuma dai ku yi kofi link ko wani gurin daban so kamar da kuke gani haka bayan ya bude sai ku zo ku danna wannan alamar na kofi link domin ku yi kofi na link na wannan bidiyon so ba kun yi kofi na link na wannan bidiyon ok rashin network ya hana shi ya yi copy na link din to ba kun yi copy na wannan link din sai ku fito daga cikin tiktok sai ku zo ku bude daya application da kuka sauke na tiktok downloader so kai sai ku bude bayan kun bude shi za ku ga kai tsaye ma zai dauko link na wannan bidiyon da kuka yi copy so kamar yadda kuke gani sai ku zo ku danna gunan da aka sa download kai tsaye za ku ga ya ajiye ma link din da kuka yi copy a clipboard naku sai ku danna gunan da aka rubuta download ok a ah, bari na canza kolo na ink din kasancewar ku shi sosai sai ku dana gunan da aka rubuta download so kai sai sai ku dana bayan kun dana ku yana yin satin to sai ku jira sa ok bayan ya gama yin satin da zai ba ku hanyar da za ku bi ku sauki wannan bidiyon ba tare da wata mak ba ma'ana wannan logon na tiktok okay bayan ya gama yin satin ina sai ku zo ku danna gunan da aka rubuta download with audio watermark a wannan alama da aka rubuta download with audio watermark sai ku danna akan ta su za ku ga yana dan yin satin wanda kai tsaye da ya zara ya gama yin satin zai sauke muku wannan bidiyon ba tare da watermark ba to ba kun sauke bidiyon abinda za ku shi ne za ku zo ku bude youtube naku kamar yadda kuke gani haka bayan kun bude youtube naku ya kasance akwai ah, email account a kanwar ku ko kuma dai ku yi creating na channel so kamar da kuke gani bayan kun bude youtube sai ku zo ku duba a ƙasa nan za ku ga akwai dan alamar plus sai ku danna a sa so kuna dannawa akai za ku ga ya bude muku wannan fuskar to abin da ku shine za ku zo ku danna gunan da aka rubuta create a shot nan sai ku danna a sa so kai tsaye kuna dannawa akai za ku ga ya kawo muku wannan fuskar to abin da za ku yi shine za ku zo danna wannan dan alamar gallery nan domin ku je ku dauko wannan bidiyon da kuka sauke kuna danna zai bude muku bidiyon da suke galarin ku sai ku dauko bidiyon nan da kuka sauke sai ku yi upload nashi a nan wajen to da yi upload na a nan wajen youtube suna biyan mutum kuɗi da a youtube short ko da a ce mutum ba da subscribers da kuma watch time house in dai ka ɗora youtube short ya kasance babu wata mak a jikin wannan bidiyon sannan kuma ya kasance a tsaye aka ɗauke shi sannan ya kasance babu wani sauti mai copyright akan wannan bidiyon to kai tsaye idan ya kai adadin views inda da youtube suke bukata za su turo maka da sako a email naka na wannan ainihin account da ka ɗora bidiyon akai kenan za su turo ma da sako ka je ka jo na AdSense naka sai su turo maka da kuɗin zuwa account naka to wannan ita ce hanyar da za ku bi ku samu kuɗi da bidiyoyin da ake wallafawa a TikTok to alhamdulillah wannan bidiyo na mai zuwa ƙarfi kada kuma ta dan ba ku yi subscribe ba to ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku zabi all domin ta haka ne anan gaba in na ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku ku zo ku kalla kai tsaye sai ku danna wa bidiyon alamar like na gode mu haɗa bidiyo na gaba